'Yan makarantar sakandare na Bagallam ta Maraɗi sun yi bore a yau inda suke kokawa da rashin hilin motsa jiki. karin haske a cikin labarin. 'Yan wasan mena Afrim na ƙasar niger sun lashe 'yan kamaru da kwallo biyu da ɗaya. Mai tsara 'yan wasan na mena Haruna Dulla ya mana tsokaci a kai. A rahoton namu na musamman za mu taɓo batun soyayya a lokacin baya. Ko yaya take faruwa za ku ji a ƙarshen labarin. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Jiya Majalisar Tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar da wani zaman taron muhawara na talbijin inda aka tattauna kan kalubalen da ke tattare da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin yanayi mara kyau. Shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isufu da ya halarci zaman taron ya nuna cewar rigingimu, ta'addanci, annoba, tafiye-tafiyen dole da asararraki suna da nasaba ne da matsanancin talauci. idan ba a yi komai ba tun yanzu kishi 80 cikin 100 na masu karamin karhi a fadin duniya za su iya rayuwa cikin mawuyacin hali dalilin da ya sa kenan shugaban kasa muhammadu isufu ya yi kira ga kasashen duniya da su dafa ma kasashen yankin sahel su huta daga cikin wannan kangin wanda ya fi shafar mata da yara. A yau da sahi ne a maraɗi 'yan makarantar sakandare na Bagalam fiye da dubu shida suka gudanar da jerin gwano tun daga makarantar har zuwa ma'aikatar gwamnan jiha. To ranar litinin da ta gabata 'yan makarantar ke fuskantar yajin kin ɗaukan karatu dalilin rashin hilin motsa jiki cewa da APS. magatakardar kungiyar 'yan makarantar muhammadu tsahiru ya ma muhammad mamman karin bayani Jeren wanga na balu na muke aps wanga studio journal wata hudu kenan da koma ikon har yanzu ba a ba mu hilin balo ba kuma mu nan muke ifes yanzu yau shekara ta uku kenan duk shekara da ayaran tire ba a ba mu tiran mu zo mu APS sai mun yi to muna zanga zanga mu je nan mu je nan sannan a dauko tiran a ba mu kina an ba a ba mu teran na APS a nema mu ri wanda duk shekara da ayaran tire mun sawan gauri namu ne namu ne haƙƙin mu ne SS mun dan za a rika APS yanzu mun shiga ba mu ga gwamna ba amma mun ga mataimakan shi sun yi to sun ce mu problem din an rezu da ranta sun namu dai an daidaita magana a kira provisor din mu muna da kandida na burebe kina an ba mu samu teran ba na APS ya ne za mu fi bayan an kwashe saji biyu na hutu wanda suka hada da karin kwanaki da gwamnati ya kara ma 'yan makaranta dalilin cutar covid-19 an koma karatu tun hudu ga watan janairu a hatiliya a jihar tawa mai magana da yawun shugabannin ma'aikatar da ke kula da karatun na firamare ya bayyana matsalolin da wannan makarantun ke fuskanta kan hanyoyin kariya daga cutar covid-19 ga dai karin hasken da alhussein azinzim yamma fanta shamsu ta waya An kuma makarantu kamar yadda ya kamata a babban gari na karamar hukuma a ran hudu ga watan Janairu kamar yadda aka tsara. Haka lamarin ya kasance a makarantun ƙauyuka na kewaye. An fuskanci 'yan matsaloli dab da komawa makarantun inda wasu mutane suka kai hari a wani ƙauye mai nisan kilomita arba'in da biyar da Tiliya. An samu waɗanda harin ya rutsa da su. Ɗaliban makarantar wannan ƙauyen sun koma Tiliya har ma da sauran al'umma. Ita kaɗai ce makarantar da ba a sake buɗewa ba saboda dalilai na tsaro. Akwai wasu makarantu na bangaren iyaka waɗanda tun bara aka rufe su yayin da aka mai da 'yan makarantar a mayan garuruwa. A game da kariyar cutar corona kamar wankin hannuwa yana da ma wahala samun ko ruwan sha. A ƙasar Amurka masu goyon bayan shugaban ƙasar mai barin gado Donald Trump sun mamaye jiya Laraba harabar cibiyar da ake gudanar da manyan tarukan ƙasar. inda suka hana gudanar da shagulgulan tabbatar da cin galabar sabon shugaban kasar joe biden a cewar mamman bashar ministan al'amurra na yau da kullum a kasar niger wannan bai kamata ba ga dai ci gaban firar tasu da muktar ahmadu. to lalle wannan abun yana ba da al'ajabi kuma yana kawo kumya ga ƙasa amurka yana kware mata baya yana tozarta mata eh, makamin da ta kai wajen tabbatar da demokrasiya cikin kasashen duniya wannan abin ya kawo koma baya sosai ga al'amuran siyasa a can amurka kuma ya kawo koma baya sosai ga huskar da amurka take da bisa kan e, tattalin demokrasiya kuma da kyaukyawan zaben da aka san su da shi a can da ka gani abubuwa ne wanda ba a sani ba ba a taba sanin su ba da amurkawa to yau gashi sun wakana amurka bata san haka ba kuma zaɓe an ƙare shi kuma akwai wanda aka zaɓa a ƙasar afirka ta tsakiya 'yan takara goma na bangaren adawa suka bukaci ranar talatar da ta gabata da cewa a yi watsi da sakamakon zaɓen shugaban ƙasar na 27 ga watan disamba shekara ta 2020 ta shuɗe shugaban kasar mai barin gado faustin a canji tuwadera shi ya sake lashe zaben tun farko da hiye da kishi hamsin da uku cikin ɗari na kuri'un a yau wani tsari ne ake ciki a babban birnin na bangi bruce londres shugaban 'yan jarida na gidan rediyo indikuluka na fondation irindel ya ma habibu garba karin bayani Kotun tsarin mulki za ta soma yanke shawara bisa ga wa'annan halayen kin amincewa da aka isar mata, inda a ƙarshe za ta ba da hukuncin da ta yanke a ranar 19 ga watan Janairu. To a cikin birnin Bangi dai mutane na ta harkokinsu, zirga-zirgar sufuri, kasuwanni sun buɗa, karkarun da ke ga hannun mutanen da ke ɗauke da makamai ne kaɗai harakoki ke tsik fargabar tana nan har yanzu, mutane na cikin tsoro, wasu na cikin daji ma har yanzu, ba su koma mazamninsu ba saboda saboda ba su da tabbatancin zaman lafiya ganin kasancewar masu ɗauke da makamai a wurin. Ranar wallafa sakamakon zaben shugaban ƙasa ma da daren an ga wata 'yar zanga-zangar wasu magoya bayan shugaban Kwabero gaban cibiyar jam'iyyar. Bayan wannan ba wata fitar zanga-zanga a babban birnin ƙasar. 'Yan moci-mocin da aka gani shine fita cikin lumana da ke nuna ba a yarda da tawaye ba ba a yarda da kama milki ba ta amfani da ƙarfin makami. Ɗaya daga cikin gurin demokradiyya shine kare al'umma da kiyaye bambance-bambance tsakanin ƙabilu. Ko ina makomar al'amuran demokradiyya a cikin ƙasashen da ke fuskantar tashe-tashen hankula. Abdurrahman Idrisa, malamin jami'a a jami'ar Leiden da ke oland sannan kuma ma'aikaci a Lasdal, ya ma Olivia Sukbafi ƙarin haske. Yanzu yankuna inda ake faɗace-faɗace da makamai akwai wuya a yi maganar demokuraɗiyya tunda ba za a iya shirya tsarin zaɓe ba. Euh, a can zaɓaɓɓun wakilan jama'a na cikin haɗari bayan hakan kuma ga batun girkin dokar taɓaci. ita ma wata matsala ce ga fuskar demokuraɗiyya tunda a wannan yanayi hurumin hukumar iko tana ga hannun harabar kula da tsaron ƙasa a wannan yanayi 'yancin ɗan ƙasa sosai yake cikin fuskantar danniya amma haka ne ya kasance a yankunan da ake fuskantar rashin kwanciyar hankali kuma haka a shimfiɗar ƙasa baki ɗaya ko da yankunan ba sa fuskantar irin wannan lamari saboda matakan da ake ɗauka kamancin haka na kasara demokuraɗiyya kuma za su yi tasiri wani wajen. A yanzu kuma sai labarin wasanni. Gungun 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Nijar Aprim a ranar Litinin da ta gabata ya lashe kamaru da saka ƙwallo biyu da ɗaya a yawun da babban birnin ƙasar. Wannan kuma cikin tsarin shirye-shiryen matsakaicin kwamfalar ƙasashen Afirka cewa dashen da za ta fara 16 ga wannan watan a kamerun. haruna abdullah mai kula da tsara 'yan wasan na amina yama muktar hamadu karin haske Uh, A cikin wannan buga kwallo duk da raunin da muka samu sosai dalilin masu tsare baya babban mu babu shi kwata-kwata muna da waɗanda suka ji mu kuma na ƙarshe covid ta kada shi dole muka yi wasa ta amfani da hali ta sake tsari salon wasa ya gamsar da ni sosai domin ina damuwa game da ƙarfinmu na kare kai amma kuma mun kare kanmu cikin wasan farko inda yawanci duka 'yan wasa suna kan wurin su mun shirya sosai wajen tsare baya mun kange ƙasa sosai kwallaye mun karbe kwallaye cikin kwallayen da muka karbe an hana mu har so biyu duk da haka mun zura kwallo na farko da kuma tilasta musu yin laifi da ya bamu penalty da ya bamu damar saka kwallo na biyu gaskiya ina cikin farin ciki sosai na yi mamaki matuka da yadda 'yan wasa mu suka taka leda bisa ga kwarewar su da matsayinsu da suka rike inda ba nasu ba mai ra'ayin wasannin fina-finai inusa usaini ya rasu a ranar talatar da ta gabata a paris yana da shekaru 72 a duniya a lokacin da yake raye ya rike mukamin tsohon ministan sadarwa da na tsohon jakadan kasar niger a kungiyar unesco marigayi inusa usaini shine ya tsara babban wasan nan forum de film documentaire africain na birnin yamai fimkin nashi la sanction shi ya lashe tukuncin fesfako a shekara ta 1976 sani magori mai sana'ar fina-finai kuma daraktan ma'aikatar kasa mai kula da al'amuran fina-finai da ya kwashe shekaru goma sha biyar tare da margayin ya maruka yatu abdurrahman tsokaci ta waya na Mun yi aiki tare kusan shekaru goma sha biyar a shekara ta dubu da takwas lokacin da na kare fim ɗina na farko Inusa na Jakada a Paris yana neman wani fim domin karo na biyu na wani dandali a lokacin ya kira ni hakika fim ɗina na cikin harhaɗawa na tura masa kuma ya gani ya yaba sosai sannan muka fara aiki tare gaskiya mutum ne da ke son silima sosai da ke ƙaunar al'adun Nijar kuma a shirye yake domin baiwa al'adu su ya kafa dandali. hankalinsa shine domin baiwa mutane da ba su taba taba kamara ba kuma suke son yin silima samun wani tsarin tattaunawa na musanya domin kai ga cika su ina ganin wannan gibi za a same shi domin gaskiya babu wani kamar sa inusa na da wata baiwa da wata kwarewa mai hanzari na shiga gaban abu na kokowa domin samun nasara kan wannan abu Gora ki, muke labari. Yauwa Gora ke dai shiru ne kawai. Ai Gora, ƙwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga fa ba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19, wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Al'amuran soyayya na da sun bambanta da na yanzu. A shekarun baya 'yan mata na da wasu halaye na kunya da 'yan matan yau suka bari. Olivier Asogbavi ya yi fira da Ai Abdu mai kimanin shekaru hamsin inda take bayyana mashi yadda soyayyar da take. ga yadda gidan tasu ta kasance. Domin fahimtar yadda dangantakar soyayya ta kasance a da mun haɗu da A'i Audu wata mata da ta cika kimanin shekaru hamsin a duniya. Tana zana ne a garin Kware mai ruwa ta kuma gaya muna yadda ake haɗuwar soyayya a can da. Soyayya ta 'yan mata da samari ta da ba ɗaya ta ta yanzu ba. Ta dauri uwaye na gayi. Wani bi ko da wurin wargi na an mun kai ta garka sarmayi ga ganin mu shi so Wani bi kuma ga dauri an kai wasan dare an kai raye-raye in 'yan mata sun ka shiga rawa. Da nan hana wani ga ganin wata ya ce yana son ta wurin rawa to a daure mata da suke akwai wuyan mace ta yi hwakare da sarmayi tana shakkun sarmayi bale ta tai wurin shi ta yi hwakare ita dai tana zaune gidan su da in an kace miki an aza ranar armenki da sarmayi gudu ma kai ka bar gida kuka ka kai sai an taro ka an kawo ka a'i ta bayyana cewa tsawon lokaci kulawar iyaye ta zama mai sarƙaƙiya a ganinta a wannan lokaci na salula da haɗuwar ɓoye kula da ɗiya mace ƙalubale ne na gaske ta kuma jaddada cewa 'yan matan wannan zamani ba su da kunya. Yanzu salula ta ta bar komi ga mu zamne diya sai su kiran sarmayi ba mu san suka faɗi ba kuma da wuri komi rishin kumya ki in an kawo kayan lehen nan naki ba ki tsaya kallon su sheka kika da gudu ki kuka. To yanzu budurwa an kawo kuɗi sai ta to ta ce ma uwa ku ɗauko min kuɗi na kenan akwai bambanci ga harakokin nan na dauri. A zamanin A'i Abdu 'yan mata na sakaci da karatu amma a yau A'i na kokarin jan hankalin 'ya'yanta da su baiwa neman ilimi mahimmanci fiye da lamarin soyayya. mun ba lakwal karhi yanzu amma ga sauri ba mu ba lakwal karhi ba saboda mu dauke ta wani abu amma yanzu yau na yaro in mun ka ga ya dauki waya ya kiran da bai kamata ba mun ka ga wani ya zo ya mana tsaye ga bakin gida da bai kamata ba ni ga na rayuwa ina kiran yaron nan ci wance ki sa niyya ga lakwal ɗiki ga karatunki saboda karatu shi na wajibi da kishi shi na muhimmanci ga mace to haka nan na muka tahiya da yaran mu abin nan da mun ka faɗa musu kuma sai su bi shi sau da kawa ni dai ga nau haka nake manau yara ko ina na ta na dawo yana usko su suna karatun su ɗari bisa ɗari. ta hanyar mutane na zamanuka daban-daban al'amuran alhakar soyayya sun canza wasu iyaye na bayyana cewa abubuwan da fasahar zamani ta zo da su da kuma dubarar da 'ya'yan suke amfani da ita don haɗuwa da masoyansu sun fi karfin su sai dai kuma duk da haka wasu iyaye na matsa ƙami domin tabbatar da tarbiyyar 'ya'yansu. nan muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa a huta lahiya.